Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. We are doing uh, some review within the Presidential Committee on Salaries. yace a yanzu muna yin bita tare da tattaunawa da kwamitin da ke kula da albashi a ofishin shugaban kasa inda suma ma'aikatar lafiya ke tattaunawa da likitoci sai kuma ofishin inshora da ke nasu tattaunawar da ma sauran ma'aikatan gwamnati da ke tattaunawa da ma'aikatan su. a yanzu dai muna fatan cimma matsaya na karin albashi a farkon shekarar nan mai zuwa Abubakar Macidan Maradin kenan da fassaran kalaman Chris Nwabuwa zai Ingige, ministan kwadago na Najeriya. Waɗannan kalamai na Chris Ingige sun ɗauki hankalin 'yan Najeriya ta yadda suke ta musayar ra'ayi kan irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi musu in ya tabbata alheri ne ko shari. Shirin Najeriya a yau ya ɗora batun ƙarin albashi a gadon fiɗa ya baiwa masana dama sun feɗe biri har wutsiya. Kuma da yake yau Juma'a muna tafa da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya. 'Yan Najeriya ne dai waɗanda za su mori ƙarin albashin da ake sa ran yi a shekara mai kamawa, don haka maji ta bakin su. Suna Abubakar Adam Funtuwa, ɗan jarida wancan ma'aikaci wanda yake karɓar albashi. Kuma mun ji ƙudurin gwamnati na cewa za ta yi ƙarin albashi ga ma'aikata wanda in ma ya faru ko in ya yiwu saboda ba karan farko ne da aka fara irin wannan alƙawuran ko cewa za a ƙara dan mun gabatar karin karancin albashi da aka yi albashi mafi karanci a Najeriya inda wasu jihohin suka ce ina su ba su iya ba to musan wannan ba ko zai zama bai ɗaya za a yi shi to amma in ma an yi hakan da yadda abubuwa ke faruwa musamman misali jihohi tun yanzu suna sayan litar mai ɗari uku da wani abu to in ka auna dama albashin kusan to ya danga sai in za a ƙari ba ƙari ya kamata ba kalmar da an ce wa ɗan Najeriya za a linka mai albashin su uku ne to shine zai fara murna amma yana ganin wannan don cewa wai za a ƙara albashi kawai bai isa ya sa ɗan Najeriya farin ciki ba ko kuma ɗan Najeriya ya sa ran cewa zai samu wani sauyi ko kuma a wani ci gaba. Face in an ce za a ninka albashi sau kaza sabida a yanzu rayuwa ana yin ta hannu baka hannu ƙwarya kuma kamar yadda na gaya maka iya man fetur kawai a jihohin Najeriya ana sayan shi ɗari uku da wani abu to kaka koma ga sauran kayayyaki wanda da mun san in man fetur ya tabu a Najeriya to komai ma yana shakuwa ne sai kuma ka ɗauka sauran matsaloli kaga kenan batun in an yi karin albashi cewa wai mutane za su ji daɗi ko ko za a samu wani sauƙi ba wani sauyi da za a samu asali ma wata kafa ce za a samu kuma kana nan gwamnatin ko gwamnatin ko kuma wasu tsiraru waɗanda suke masu kowa a gindin mulku za su kirkiro da wani abu da wancan kuɗin kai ka ƙara ranto wani abu sannan ka ƙara ya wadace ka abin da kake yi kamar ka je bada jini a asibiti ka bada daya ka faɗi a ƙara ma uku to haka za a yi kusan albashin. suna na Khadija Algarba daga Mandawari. Maganar ƙarin albashi gaskiya idan an yi abu ne mai kyau. In dai har da gaske gwamnati take yi, in dai ta yi abu ne mai kyau gaskiya. Saboda halin da yanzu talakan Najeriya suke ciki gaskiya suna cikin wani yanayi na ha'ula'i. magana ta gaskiya kenan to idan kuma ƙarin kuma ka san matsalar 'yan kasuwanmu yanzu idan aka ce an yi ƙarin ga halin da ake ciki sai su ce sun kuma tsawwala farashin kuma ikumanin kuwa kaga idan aka ce ma an yi ƙarin kamar an bayar da hannun daba ne hagu kuma ta karbi to don haka idan karin shine alheri to Allah isa zame wa talakawan Najeriya alheri idan kuma ba alheri ba ne gaskiya saboda yanayin da ake ciki na yanzu na tsadar rayuwa wallahi aka kara albashin nan kuma tashi kaya za su yi an gudu ne ba a tsira ba duk daga yanayin da najeriya take ciki na sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai saboda talaka gaskiya ina cikin wani yanayi na matsi da takura wallahi a rayuwa sunana abdulaziz idris daga karamar hukumar kanan jihar plateau state da gaskiya dangane da maganan karin albashi abu ne wanda idan aka yi ma'aikata a najeriya gaskiya za su iya samun sassauci na al'amarin rayuwa to amma ba ta nan gizon yake saka ba a duk lokacin da aka ce an samu karin albashi kamar cewa e, kuɗi zai zamanto ya yi yawa kenan a ƙasa meni ma'ana a economics ana kiran shi moni zai zamanto in circulation zai zamanto yana da yawa wanda kuma a duk lokacin da aka samu kuɗi ya yi yawan nan to gaskiya da a samu hauhawan farashin abubuwa na rayuwa musamman kayan masarufi to ta nan kuma za a iya samun matsala wanda zai iya kai a yi samun korafe-korafe. To amma a nan idan misali gwamnati za ta saya da controlling price ma'ana ta sai ta duba farashin kayayyakin da mutane suka fi amfani da shi. To da wannan karin albashin nan gaskiyar magana zai taimaki al'umma sosai kuma zai kayatar da economy ma na kasan gabaki daya. Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana mana abin da suke ganin ƙarin albashin da ake shirin yi zai haifar. kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar armenia Ko da yaushe. Mun tuntuɓi wani masanin tattalin arziki ya bayyana mana bangarorin da ƙarin albashin zai shafa, amma kafin nan ga Salihu Makera, editan jaridar Aminiya da manyan labaran da ke kunshi a jaridar ta yau Juma'a. Babban labarinmu na wannan mako mun duba muhimman abubuwan da suka faru ne a shekarar 2022 mai wucewa a fagen siyasa, yajin aikin asu, fitattun mutanen da suka rasu da sauransu. Sai kuma labarinmu na biyu mai kanun Indoni garin Hausawa musunta a yankin Niger Delta. Mun tattauna da Hausawa da suke zaune a garin da irin abubuwan da suke yi sannan akwai labarin fitaccen attajirin na alhaji amin dan tata wanda yake cewa na daina jin daɗin rayuwa buri na kawai in cika da imani sai kuma halin da muka shiga a gwargwaje bayan wutar lantarki ta kashe mana mutane in ji mutanen gwargwaje a yankin zaria akwai kuma labarin uwa da ta aurar da 'yarta ba ta da sannin ko izinin mahaifin yarinyar ba a kano sai kuma wani basarake da aka kama kan zargin yin luwadi da ɗan shekara sha hudu sannan mun yi ta'aziyar farfesa mahadi adamu tsohon shugaban jami'ar ahmadu bello sai kuma korafin da gwamnan bauchi cewa za a yi masa makudi a zaben baɗi akwai kuma wata kungiyar magoya bayan jonathan da ta koma bayan tinubu sai mutum sha bakwai da suka rasu wajen rababin kuɗi a unguwar hausa an kalaba da kuma wani rahoton musamman da wani wakilin ya rubuta mai takin yadda muka sha da kyar a hanyar birnin gwari sai ce ce ku ce kan fim ɗin ɗan jarida wanda ya fito a shafinmu na wata sabuwa sannan akwai labarin lauyar nan da aka kashe a lagos saboda goron kirsimati a idan ma kuma kasashen waje kuma mun duba manyan hare-haren bindiga da suka auku ne a amurka a shekara ta 2022 sai kuma kisan 'yan ta'adda 40 da sojin nijar suka yi a bangaren al'ajabi kuma wata yarinya ce ta yi da ce aka haife ta a da aka haifi mahaifinta kuma daidai ran da aka haifi mahaifiyarta sai kuma wata kyanwa mai suna Pelosi wadda aka ce tafi kowace kyanwa yawan shekaru a duniya sannan akwai wata 'yar kenya da take zaune a italiya da aka dawo da gawarta babu ido ba zuciya ba hanta bangaren wasanni ko mun duba muhimman abubuwan da suka faru ne a kan kwallon kafa a shekara ta 2022 an gaida salihu makera editan jaridar aminiya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tatira.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, sai kuma ta Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja, da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya. Barkamu da dawowa, kamar yadda muka ambata a farkon shirin. ga masanin tattalin arziki da cikakken bayani kan bangarorin da ƙarin albashi zai shafa. Eh, sunana dr muhammad shamsuddin na sashen koyar da tattalin arziki na jami'ar bayero eh, to in ka ce tattalin arzikin najeriya da 'yan najeriya su ma 'yan najeriya da bangare ne na tattalin arzikin najeriya kuma magana ce mai faɗi tunda akwai abin da ya shafi gwamnati akwai abin da ya shafi masana'antu da kuma su ɗaiɗaikun mutane ɗin kaga ita bangaren ɓangaren gwamnati tunda dai kamar ƙarin albashi ne za a yi wannan zai ƙara bills ɗin gwamnati ma'ana kuɗin da gwamnati take kashewa wanda watakila nan gaba za a ga ƙare-ƙare a kasafin kuɗi domin dole sai an yi bajet ɗin abin da aka yi ƙari na albashi ɗin. So kaga wannan kenan a takaice zai ƙara yawan abin da ake cewa public expenditure ma'ana kuɗaɗen da gwamnati take kashewa. To a lokaci guda kuma dole ne gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin da za ta sami kuɗaɗe domin ta misali samu kuɗin da za ta biya wannan ƙarin albashi. Idan gwamnati har ta kasa faɗaɗa misali hanyoyin samun kuɗi to kaga ƙarshen ta sai dai a ƙare da ciwo bashi domin biyan albashi wanda kuma duka wata ka'ida ta tattalin arziki tana discouraging ko kuma tana misali a bawa hukumomi shawarar cewa bai kamata a ciwo bashi domin biyan abin da ya shafi albashi ba ko kuma duk sauran abin da ya shafi recurrent expenditure wanda idan aka kashe su an kashe su kenan har abada mutane ba za su ga su ba To wannan a ɓangaren gwamnati kenan. Ga masana'antu a iya cewa shi ƙarin albashin nan zai zama kamar wani ci gaba ne ga su masana'antu saboda zai ƙara face zumfawa ma'ana ikon kashe kuɗi na mutane tunda mai karɓar dubu ɗaya misali ya koma karɓar dubu ɗaya da ɗari biyu kaga abin da yake kashewa a kasuwa zai karu kenan wanda yana nufin kenan masana'antu za su ƙara samun ciniki watakila za su ƙara samun riba so kuma watakila ana sa ran za su iya ƙara ɗaukan ma'aikata wanda wannan zai rage yawan rashin aikin yi a cikin ƙasa ga 'yan ƙasa kuma da walwalarsu Uh, za a iya cewa dama yanzu kaga albashin na gwamnati kusan hannu baka hannu kwarya ake yi saboda kusan hawa farashi ta cinye darajarsa gaba ɗaya. Don haka dama wannan abu ne da ya kamata periodically lokaci zuwa lokaci gwamnati ta ringa review menene matsayi na hauhawar farashi a cikin ƙasa wanda wannan zai ba ta hasken ko ya kamata ta yi ƙarin albashi ko kuma ba za ta yi ba. A wannan hali da ake ciki lalle ƙarin albashi zai taimaki ma'aikata sosai domin kuwa dama duka hauhawar farashi da faduwar darajar kuɗi ta cinye darajar albashin nasu su ba shakka wannan zai ƙara musu walwala da da jin daɗi inda babbar matsala take koyaushe inda gwamnati za ta ƙara kashe kuɗi irin wannan a watakila ana ganin abu ne da zai iya ƙara hauhawar farashi a cikin ƙasa domin duk lokacin da kuɗi ya yawa a hannun mutane suka je kasuwa a yawan bukata ta karu to lallai za a ce kenan farashin kayayyaki zai tashi abin nan da ake cewa demandful inflation a turanci so kuma kaga waɗanda su ba albashi suke ɗauka ba su ma kuma wannan inflation ɗin zai shafe su so kaga inda matsalar take kenan a watakila su talakawan da suke samun kuɗaɗensu ba daga gwamnati ba a watakila ba su samu ƙari ba amma kuma a lokaci guda hawa farashin da zai iya biyo bayan ƙarin albashin kuma zai shafe su hmm. wanda kuma wannan ka'ida ce ta tattalin arziki ba ka da yanda za ka yi ka watakila a maganinta sai dai hanya ɗaya gwamnati za ta iya ƙara haraji na da take karɓa na albashi pay as you earn kenan wanda shi kuma wannan sai amfani da shi wurin ayyukan mora rayuwa wanda kaga kamar zai compensating su waɗancan sauran mutane wanda inflation ya haɗa da su misali a cikin ƙasa. Dr. Muhammad Shamsuddin kenan malami a sashen nazarin tattalin arziki na Jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Domin ɗaukar nauyin wannan shiri ko saka talla a cikinsa, ku tuntuɓe mu a sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Abubakar Macidan Maradu sai editan shirin Sagir Kano Sale da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.